الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد يغيو قوة الأخ الآخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar <coughs> Allah ta'ala ya hada mu a wannan masallaci jami'u shehi Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul mulk ko suratu tabaraka da izinin Allah za mu tashi aya ta 16 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أأمنتم من في السماء an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamut Allah yace a amintum man fis samai yanzu kun sakankance ma wanda yake a sama an yakhsifa bikum al-ardha da yake da ƙasa da ku fa idha hiya tamut sai ƙasa ta rika tangal tangal da ku wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana da cewa ya ɗaukaka akan bayinsa kuma ya daidaita a kan al'arshi abinda malamai suke ce mashi ulubu zat Allah subhanahu wata'ala shi yake saman kowa Shi ne yake bayani yake cewa a amintum man sama yanzu kun sakankance ma wanda yake a sama an yakhsifa bikum al-ardh da ya kifar da ƙasa ya juya ƙasa da ku kuna cikin ƙasar a cikin ta kuke rayuwa wacce a baya ya faɗa muku cewa ya sauwaƙe muku ita ku taka ta ku yi gine-gine a ciki ku yi tafiya a kanta to wannan ƙasar ta saci shin kun amince masa ya muku haka kun ta kankance fa izahiyar hiya tamur sai ƙasa ta rika tangal-tangal da ku tana juyawa da ku Allah yana da ikon yi wannan wannan ayar ta tabbatar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala sifatul ulu malaman tafsiri suka ce tana da fassara biyu ko dai a'amintum man fis sama'i ya kasance man fis sama'i ay man ala fis sama'i wanda ya ɗaukaka a gurgushin sama Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunayensa akwai al-ali al ɗaukaka maɗaukaki Allah maɗaukaki sarki shi yake saman bayinsa ga baki ɗaya ko kuma ya kasance wannan fiɗin ya kasance tana da ma'ana ala ta harfin jarri wato ai a'amintum man ala sama'i ba man ala fi sama'i ba ala wancan fi'ili ala ya uluwan wannan kuma ala sama'i harful jarri kamar fiɗin malamai suka ce dama akwai ka'ida huruful jarri yufassiru a ba'dan irin waɗannan harfan akan sukan fassara junansu akan yi amfani da wani harafin a makafin wani harafin to wannan yana tabbatar da Allah subhanahu ta'ala a dukkan tafsiran guda biyu Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka a saman bayansa babu wani daga cikin bayin Allah subhanahu ta'ala da ke saman Allah subhanahu ta'ala Allah shi ke saman kowa shi yasa suka ce uluwun ta kala biyu akwai uluwus sifati akwai uluwus zati siffofinsa maɗaukaka ne sannan kuma shi kanshi maɗaukaki ne shi al-imam al-qayyim yana siffanta shi ke cewa wa huwa al-aliyu bi zatihi subhanahu idh yastahilu khilafu dha bi bayani wa huwa al-aliyu bi zatihi Allah shine wanda ya ɗaukaka da zatinsa shi maɗaukaki ne a zatinsa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi iz yastahilu khilafu dali bayani domin a ce Allah bai zama ya ɗaukaka akan kowa ba to wannan ya kora a cikin siffa Allah subhanahu wata'ala kaskanci ne ga Allah subhanahu wata'ala tawaya ce ga Allah subhanahu wata'ala a ce ga wani a samansa a siffofinsa da zatinsa wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya fassara shi kamar yadda malamai da yawa suka ruwaito hadisi a cikin sa akwai al-Imam Muslim akwai al-Imam Abu Dawud akwai al-Imam Malik a cikin al-Muwatta akwai al-Imam Ibn Khuzaimah a cikin Kitab at-Tauhid dinsa hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami sahabban Annabi sallallahu alaihi da kansa ya ruwaito hadisi yace kana li ghunaymatu na kasance ina da wasu ƴan dabbobi ina da wata baiwa sai bai wannan ta kasance ita take kula da wannan dabbobin nawa wata rana sai kyarkeci ya zo sai ya cinye a daya ya ce wa ana rajulun min bani adama a siku kama ya siku ce ni dan adam ne ina fushi kamar yadda ya sauran yan adam suke fa fakattuha fakkan shi na taska mata mani yace da ya mare ta sai kuma abin ya dame shi sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa azzama annabi sallallahu alaihi wasallam hada al'amra sai annabi ya girmama al'amar ce ka mare ta kai baka kyauta ba sai ce to ya rasulullahi a urtiquha in yan ta fito ya ma'aikin Allah tun da bai wace manzal da sama ya ce ka zo da ita yanzu ya zo da wannan baiwa sai manzalin su mai ce ya jariyatu aina Allah ce ya ke wannan baiwa ina Allah yake sai ta ce fi sama Allah ya daidaita akan al'arshinsa kuma yana rubushin kowa saman kowa ce man ana waye ni sai ta ce an ta rasulullah ce kai manzon Allah sai man mai ce a atiqha fa innaha mu'minatu yanta ta mummuna ce wannan hadisin ya fassara waccan aya wannan ayar take gaban mu man fi sama'i ay man 'ala samai Allah subhanahu wata'ala shi ke sama kowa to wannan Allah madaukaki yana tsoratar da mu a cikin ikonsa ya ga damar ya kifar da mu ya kifar da duniyar nan amma cikin ikonsa da tausayinsa gare mu musamman mu bayinsa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sauwake mana wannan mu haka ba za ta faru da mu ba cikin lamunin da Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai halakar da al'ummar ta gabaki ɗaya ba sai dai a halakar da wani bangaren gwagwadon laifin da suka yi ko kuma a kama su da laifi shi yasa sai ka ji girgizar ƙasa a can sai ka ji girgizar ƙasa a can sai ka ji iska a can sai ka ji ambaliyar ruwa a can amma a ce ga baki ɗaya musiba da fitina ta game al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ba manzo Allah sama na faɗin haka ba za ta faru mun gane saboda haka Allah yana tsoratar da mu cewa a cikin ikonsa kada mu sakankance mu ci gaba da saba ma Allah Allah madaukakin sarki yana cikin ikonsa zai iya kifar da mu a cikin wannan ƙasar ƙasa ta rika tangal-tangal da mu ta rika fitar da mu tana wurgi da mu tana jifa da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sani sai ya ce amfanin tumman su gaba an amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiba فستعلمون كيف نذير am amintum ko ko kun amintu ne kun sakankance ma man fis sama'i wanda yake a sama an yursila alaikum hasiba da ya aiko muku da saƙo daga sararin samaniya saƙon duwan watsu fasa ta'lamuna kaifa nadir to daga nan ne za ku san sakamakon mai gargadi ko za ku san sakamakon gargadin da aka muku nan ma wannan ayar Allah madaukaki sarki yana sake jawo hankalinmu cewa yana cikin ikonsa da ya ga dama zai iya halakar da mu da saƙon duwar wasu hasiban malamai suka ce daga alhasba abin da alhijaratul hasba duwar wasu ko dutse wanda za a aiko da shi a jefo da shi wanda kuma waɗannan nau'ukan da alhasbu da alhasbu suna ɗaya daga cikin nau'ukan azabobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'ummatan da suke to shine yake cewa a amintum yanzu kun sakankance ma man fis sama'i wanda yake a sama an yursila alaikum hasiba da ya aiko muku da sako na duwan wasu fa ta'lamuna kaifa nadir to daga nan ne za ku gane sakamakon wanda ya zo ya gargadi a cikin ku wato sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya saka masa a kanku kun karyata shi kun yi imani da shi ɗaya daga cikin malaman tafsiri al al-baghawi a cikin tafsirinsa sai yake cewa ai fa sata'lamuna kaifa inzari daga nan za ku san sakamakon gargadin da aka muku saboda haka nadir nan ya fassara shi da inzar shi kan shi gargadin ba ne gargadin ba za ku san sakamakon gargadin da aka muku kun karyata to akwai sakamako shi yasa nadir nan za mu ga an yi masa kasra a ƙarshe to an yi hazafin ya'un ne ya'un nafsi ai fasa ta'lamuna kaifa nadiri kamar ayar gaba fa kaifa kana nakir fa kaifa kana nakiri a cikin alqurra'u a cikin alqurra'u saba akwai wanda ya tabbatar da haka fasa ta'lamuna kaifa nadir fasa ta'lamuna kaifa nadiri fa kaifa kana nakir ai fa kaifa kana nakiri wannan uslubi ne na larabci yana cin al-ijazu al-lughawi lil-qur'an al-karim yana ɗaya daga cikin yadda alkur'ani ya gaji yadda kowa a ɓangaren lugarsa gagara kwaikwayo sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kad kadzaba alladhina min qablihim wala qad kadzaba alladhina min qablihim fa kayfa kana min suke kafin sun ƙaryata fa kaifa kana naki yaya sakamakon wannan musa wadda suka yi min ta kasance Allah subhanahu wata'ala ya cikin cikin uslubinsa na jawo hankalinmu yana tunatar da mu abubuwan da waɗanda suka gabace mu suka aikata da kuma irin sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya saka musu mu ba 'yan lela ba ne mu ba wasu daban ba ne idan muka aikata abin da waɗanda suka gabace mu suka aikata to mu ma Allah subhanahu wata'ala zai saka mana kamar yadda ya saka musu da mummunan aikin da suka aikata to shi ne yake cewa waɗanda suka kafir suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa kafin mu to sun ƙaryata ka tambaye su da za ka iya tambayawa in kuma ba za ka iya tambayawa ba to ga labari an baka fa kaifa kana aqibatu nakiri kenan yaya sakamakon wannan musa ayoyi na da suka yi zaman musu shin sun ji daɗi da suka karyata sai suka ci gaba da rayuwa mai daɗi ko ko a'a ga ayoyi nan masu ɗimbin yawa a cikin suhuri mabambanta na alkur'ani da alkur'ani mai girma ya kai to mana tarihin waɗanda suka gabace mu tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabawan da suka biyo bayan shi da irin sakamakon da Allah subhanahu ta'ala ya musu gwaggwadon irin mummunan aikin da suka aikata so daga wannan gargadi ne daga Allah subhanahu ta'ala yake mana kashedi kada mu zama kamar waɗancan mu ba wasu daban bane mu ma Allah subhanahu ta'ala zai iya mana azabar da ya ma waɗancan Allah subhanahu ta'ala ya zabi Allah ta'ala ya ce awalan yara أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما ينفقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير shin ba su dubi zuwa ga tsuntsaye ba ne fauƙahum a samansu safatin suna sakin fukafukansu wa ya kabirna wani zubin kuma su kama fukafukan nasu ma na illar rahmanu ba wanda yake rike waɗannan tsuntsayen su iya yadda suke yi a sararin samaniya sai Allah mai rahama innahu bi kulli shay'in basirun Allah madaukakin sarki mai gani ne a dukkan komai wannan ayar akwai makamanci ta a cikin suratul nahl amma mala abaka gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa yana da wani ra'ayi a game da waccan ta cikin suratul nahl awalam yarau ila at-tayr awal alam yarau ila at-tayr musakhkharatin kum fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah shin basidubi zuwa ga at-tayr a nan ma an ce a tsayi ma baka kuma ya ce wannan ta cikin suwatul mulki tana bayani ne akan tsuntsaye masu rai tsuntsaye masu rai ya ce domin allah mulki ya ce awalam yaro ila tsayi shin ba su yi dubi zuwa ga tsuntsaye ba ne faukahun waɗanda suke a saman su ta sufu azzi'ataha suna kaskada ko suna sakin fukafukan su rike su haka ne ake ce mishi a saffu kuma a cikin sahu haka za ka ga sun jera kamar an jera su ana an jera su kamar wasu rundunonin yaki wa yaqbidna wani zubin kuma sai su kama fuffuken nasu ka ga sun tsayo a sama can ma na illa rahman ba wanda yake rike su sai Allah mai rahama ka kalla kuma har da manya-manya a cikinsu masu nauyi manya-manyan tsuntsaye masu nauyi akwai su waɗanda su ma haka suke to sai ma lafaka kuma sai ya ce amma na cikin surutun na sai Allah madaukakin sarki ya sa sai ya ce musakharat Allah ya saukake su ga mutane eh, Allah ya saukake su ga mutane sai ya ce a tsayin na cikin na nahl baya ganin tsuntsaye Allah ke nufi Allah na ishara ne zuwa ga jiragen sama yace domin a tsaye tsuntsaye waɗannan masu rai laysat musakharat Allah bai sauƙaƙe su ga mutane a hausu a je wani waje mai nisa ba babu tasiri a cikinsu amma jiragen sama sune akwai tasiri a cikinsu kaga ai Allah mana ku zaki akwai ya sakhare mana su jakuna da su waye ko eh wa taqulu idza stawaytum alayhi subhana alladhi sakhkhara lana hada kuma kunna lahu muqrinin kaga taskhir shine damar da Allah subhanahu wata'ala ya bamu na musarrafa su yadda muke so mutum ya hau jaki ya hau doki ya hau alfadari dukkan su ana hawan su ya hau rakuri da ana hawan su amma tsuntsaye ai ba a hawan su a sama su tafiya da mutu. su ko jiragen sama sai mali ya ce su ne musakhara a cikin malaman da suka yi malamai masu tafsiri babu wanda ya shara zuwa ga wannan sai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa so daga a nan dai Allah madaukaki zake yana nufin tsuntsaye ne da'ir tabbas tsuntsaye masu rai babu wanda Allah ba wanda ya isa ba wanda yake rike su su tsayu ya ba su dama su iya yin yadda suke yi a sama sai Allah subhanahu wataala wannan ma uslubi ne na alqur'ani na jawo hankali ka kalli abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi na ni'imomi da ayoyinsa da halittunsa domin ka tabbatar da shine al-khaliq ka tabbatar da shine al-ma'budu bi haqqi ka tabbatar da cewa shine ya tantance abota maka da gaskiya domin ba wanda yayi wannan ba Allah madaukakin shine maganar da hikima ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid dukkan abin da ka kalla a sararin duniyan nan ta subhanahu wa ta'ala to zaka tabbatar da cewa alama ce da ke nuna cewa Allah ta'ala shi ɗaya kuma shi ya cancanta abota masa da gaskiya ba wani to shine Allah madaukakin sarki ke cewa ba wanda ya isa ya rike su ya ba su dama su iya yadda suke yi a sararin samaniya su sahu suna karkada fukafukansu wani zubin kuma ka gansu sun rika fukafukan nasu sun tsaya dak sai Allah subhanahu wa ta'ala rahama a wannan sai ya ce ar-rahman a can kuma ta cikin suratul nahl sai ya ce ma yumsikuhunna illa Allah Allah madaukakin sarki shine yake da damar rike su su iya tafiya in ka dauki waccan ta cikin suratul nahl tabbas akwai aya a cikin jirgin sama ga mutumin da ya taba shiga jirgin sama ko ya ga yadda jirgin sama yake tashi amma wanda zai fi shi shine wanda ya shiga ciki shi zai ba da labarin hakikalin yadda jirgin sama yake to watakila wanda zai fi shi ne kuma mai tukin jirgin saman da ma'injiniyan jirgin sama akwai tabbas aya a cikin jirgin sama shi yasa shauki yake siffanta shi ke cewa nisfuhu tayyibun wa nisfun bashar ya laha min ajaibil kadar shi nisfuhu tayyibun in ka kalli siffarsa sai ka ga ya kama da tsuntsu wani sun bashar in ka kalli kuma wani bangaren sai ka ga irin yadda yake ya kama da dan adam jirgin sama sai ce ya laha ya ce ta yi jirgin sama ira ce sai ka yi mamaki min ajaibil qadar cikin abubuwan ban mamaki na kaddara Allah subhanahu wa ta'ala to haka su kansu tsuntsayen masu rai domin su ne ai bature ya kwaikwaya ya jirgin sama da izinin Allah tsuntsaye ya kalla a yadda suke ba da labari suna cewa an kalle shi aka ce to a masa ƙira ta tsuntsu in ka kalle shi za ka gaya kama da tsuntsu da waɗannan fakafakan nata sannan aka ce gudunsa a sa shi kamar yadda zuma take gudu shi jirgin sama a sa shi yadda zuma take gudu cikin sauri sai zuma ta sassa taso cikin ɗan ƙaramin lokaci daga daga amerika ta zo najeriya aka sa shi a haka to kaga wannan iko ne na Allah subhanahu wa ta'ala bature bai komai ba a ciki bature ba yi da wani abu da yi illa ya tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar ya kasance in yana da wata falala da ya gane sai ya imani kwakwalwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ita ce ya amfani da ita domin tabbatar da abin da Allah ya ga damar ya zamo ya zamo shi kenan wannan abin da ake fatan dukkan mai imani ya zama kenan duk lokacin da Allah madaukakin zaki ya baka wata basira ka iya kawo wani abu na ci gaban al'umma to ba alfahari za ka yi ba sai ka gode ma Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shine ya baka wannan ikon a cikin ikonsa ya ɗan ƙakuro maka wani abu ya baka abin da khidir ya yi nan, khidir alaihi salam khidir alaihi salam bayan ya gama ma annabi musa alaihi salam bayanan waɗannan abubuwan da ya yi na ban mamaki na ɓalla wani ɓangare na kwale-kwale sannan da kashe yaro da ya yi yaro da yi laifin komai ba in ji annabi musa alaihi salam sannan kuma da yadda ya ga wani gini zai fada a garin da ba a taimake su ba aka ki ba su makwabtaka ya zo ya gyara shi to shi kenan to bayan an gama wannan da ya masa bayanan fassara zalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra to bayan ya gama masa bayani shi kenan sai annabi khidr alaihi salam sai ya ce ma annabi musa suna tsaye kai sai ga wani tsuntsu kawai sai ya zo a bakin kogin da suke tsaye sai wani tsuntsu kawai sai ya zo ya dan tsarki ruwa haka sai ya sama sai ya tafi sai khidr ya ce ma annabi musa alaihi salam ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allah ta'ala illa kama tarafa hadha at-ta'iru min 'ala al-bahr هل نقص منه شيئا ce da ilimi na da Allah ya bani da ilimin ka da Allah ya baka idan za a haɗa su a cikin ilimin Allah da baki ɗaya ba su wuce kamar yadda wannan tsuntsun ya zo ya tsirki wannan na teku ba ya tashi ya tafi sama shin ya rage wani abu a cikin ruwan ya rage ma wannan tekun wani abu ina jin ko a kofi aka aje ruwa abin nan tsuntsu ya zo ya tsanta ya yi sama ina ji ba wani abin da zai rage balle shi to haka ilimin Allah yake to kaga abin da ya kamata a ce mutum yayi kenan a lokacin da Allah madaukaki ke bashi wata kwakwalwa ya aiwatar da wani abu daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala to sai ya gode ma Allah yayi irin yadda Khidir alaihi salam a matsayin sa na masanin Allah subhanahu wata'ala wa Allah madaukakin sarki ce innahu bi kulli shay'in basir Allah madaukakin sarki mai gani ne a game da dukkan komai kowane abu da ake Allah madaukakin sarki yana gani a cikin idanuwansa a cikin ganinsa a ƙarƙashin ganinsa da kularsa waɗannan tsuntsayen suke yin yadda suke yi a sararin samariya sannan kuma kuma 'yan adam duk abin da kuke ba zai boyi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba in dai al'amarin waɗannan tsuntsayen bai boyi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da jawo hankalinmu yana karantar da mu tauhidi sai ya ce amman hadha alladhi huwa jundun من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور الله مدوكين سيكي أمن هذا الذي هو جند لكم ويوانيني wane ne kuke da waye kuke da shi a matsayin rindina malaman tasiri suka ce jundun mufradi ne suna ne kwara ɗaya saboda haka ana amfani da shi ga mutum ɗaya sannan kuma ana amfani da shi ga jama'a da yawa jundun ma hunalika mahzubun min al-ahzab kaga jundun jam'in sa ana ce masa junud rindinoni kenan to amman hadha alladhi huwa jundun lakum wai wane ne kuke da shi wannan a matsayin rindina hukun min dunin rahman wanda zai taimake ku koma bayan Allah mai rahama kuna da shi Allah madaukakin sarki yana tambaye kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba yace shin suna da wani wanda zai taimake su a matsayin rindina ba Allah mai rahama ba suna da shi in suna da shi su kawo inil kafiruna illa fi ghurur su dai kafare ba su zamo a cikin komai ce a cikin rudu rudaddu ne su in kana neman rudaddun mutane ka samu kafare waɗanda ba su yadda da Allah subhanahu wataala ba nan sai ka shafa addu'a ka tashi Allah nan shi yake taimako idan suka shiga cikin damuwa da'u Allah mukhlisina lahu din sai su ka kiran Allah subhanahu wataala shi kadai in aka shiga damuwa shikenan duk sai a rude sai a shiga hudu sai a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala shi an yadda Allah na nan amma idan kuma aka fita daga cikin wannan yanayin shi kenan sai a koma kuma a ci gaba da kafirci akwai hudun da ya kai wannan babu hudun da ya kai shi so da Allah madaukakin sarki ya ce il kafirun illa fi hudu kafirai dai ba su zamo a cikin koyo ba cikin cikin hudu hudu suke ci suna cikin ruhu sun rudar da kansu da ne su a cikin turgici suke da razai so daga babu wani wanda yake taimakon mutane idan ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan aya tana tabbatar da ba a istighatha da kowa sai ga Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da ba wanda yake da ikon magance shi sai Allah so daga wajen Allah ake koma idan an shiga cikin damuwa so daga halin da ake ciki a duniya ga baki daya ba wanda ya isa ya magance wannan matsalar idan ba Allah subhanahu wata'ala aka koma zuwa gare shi ba to daga ni kokarin koma ga Allah subhanahu wataala domin ya taimake mu kuma tarin rundunonin kafirci waɗanda suke ma musulunci ta ba zai tsoratar da mu ba kada ya tsoratar da mu domin gashi nan Allah ma na tambayin su kafara shin suna da wata runduna da za ta taimake su ba Allah ba in suna da ita su kawo ta ana jiran su kawo sannan Allah ta'ala ya ce أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه الحق بل لجوا في عتو ونفور أمن هذا الذي يرزقكم ويوانيني ونن wanda yake azurta ku in amsaka rizqahu idan Allah ta'ala ya rike arzikinsa sai Allah madaukakin sarki ya rike iskar da ake shaka arziki ne babba malamai suka ce ah, daga ah, ni'imomi sun kasu gida biyu akwai an-ni'amul usuliyya akwai an-ni'amul furu'iyya ko ka ce an-ni'amul usulu da an-ni'amul furu' akwai ni'imomi waɗanda suke yan tushe ne su akwai kuma ni'imomi waɗanda suke yan rasta ne su to daga cikin ni'imomi na tushe akwai iskar da kake shaka Allah madaukakin zaki ya baka ita a matsayin ni'ima arziki to da Allah zai rike ta waye take tsammanin zai azurta ka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wata aya amma mafi yawanci ba mu riga lura ba har yau halin da ake ciki a cikin duniya kasashen turai tattalin arzikin su ya shiga cikin talalabiya sun rasa yadda za su su suke takama cewa tattalin arzikin duniya da ƙarfin soja da komai yana hannunsu amma kuma ga shi Allah madaukakin sarki ƙarara ya nuna musu yanzu suna cikin talalafiya ta samun koma da tattalin arziki a dukkan kasashen turai sai dai wadda take ɗan mammatsa ido ba ta san a gane ta shine take yi amma irin su girka tuni yau ta asirin ya tono girka asirin ya gama tonuwa tattalin arzikin ta ya lalace komai ya balbalce to kaga nan Allah mu da suke ce wai wane ne suke da shi wanda idan Allah ya rike arzikinsa zai azurta su waye shi ballattu fi utuwin wa nufu sai dai su sun rude sun fada fi utuwin a cikin girman kai wa nufurin da kuma ture da kin abin da Allah subhanahu ta'ala da guje ma abin da Allah subhanahu ta'ala ya tauka waɗannan cututtukan guda biyu da al'utuwu da annuhud su suka jawo musu halin da suke ciki ba su iya ganewa cewa Allah shine ar-razzaq shine ar-raziq shi ne mai azurtawa shi yake ba da arziki in ya ga dama sai ya azurta wanda ya ga dama in kuma bai ga dama ba sai ya ban wanda ya ga dama a cikin talauci arziki na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa musulunci ya tabbatar mana da cewa bai kamata musulmi ya ta'allaku da wani ba ya rika jin wane ne mai azurta shi saboda haka bari ya bi shi ido rufe duk abin da wannan mai arzikin yake so a yi ko ya saba ma Allah a bi shi saboda arzikin shi a wajensa yake arzikinsa ba a wajensa yake arzikinsa na wajen Allah Allah mara kudi shi ke azurta kowa shi ma da Allah ya ga dama sai ya mai da shi talaka a yau haka ta faru da yawa akwai mutanen da ake nuna su da masu dukiya ne amma sun dawo sun zama talakawa a cikin al'umma ba su mutu ba Allah ya nuna musu karshen su kaga ashe gabaki daya fabtagu in Allah rizqa wa abuduhu wa shkuru lahu kawai abinda ake nema ka nemi arziki a wurin Allah amma Allah subhanahu wata'ala yana azurta mutane ne ta hanyar asba Allah zai iya azurta wani ta sanadiyyar wani wane ba wani kwangila Allah ya sanya wannan ya zama sababin arzikin wancan amma ba shi bane ne azurtawa shi dai sababi Allah ya sa wani a ƙarƙashin shi wani zai yi aiki ba shi bane mai azurta amma shi sababi ne na samun arzikin wancan amma dukkan arziki ga baki ɗaya arzikin mutlaku inda Allah arzikin mutlaku inda Allah arziki ga baki ɗaya sakakken arziki to yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi ke azurta wanda ya ga dama shi ke talauta wanda ya ga dama ikonsa ne da ganin damarsa sai ya azurta wanda yake ya ga dama kuma ya talauta wanda ya ga dama ba wanda kuma ya ce masa magana ba wanda ya ce ya sai ce dan me aka yi haka la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu Allah ba wanda ya sai tambaye shi ke dan me kai ba wanda ya sai tambaye Allah subhanahu wataala me kai wannan ma aya tana tabbatar mana da tauhidi kan cewa arrizqu bi yadillah a hannun Allah yake to idan ka yadda da arrizqu bi to bai kamata ashe ka bi wani ba saboda lalacewa ka lalace ka bi wani Alimamu imam shafi yana faɗi a wasu baitotansa yana cewa ana in ishtu lastu a'damu quta wa idza mittu lastu a'damu qabra himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tagal mazallata Ya ce, ana in ishtu lastu a'damu quta na tabbatar da idan na rayu ba zan rasa abin da zan ci ba wa idza mittu lastu a'damu qabra idan kuma na mutu na san ba zan rasa kabari ba shi yasa himmati himmatul muluki himma ta himma ce ta sarakuna wa nafsi nafsu hurri sannan raina ne na ɗa'in tacci taral mazallata kufa raina na ganin in kaskanta kafirci ne kaskanci kamar na butulce ma Allah ne tunda ba wanda arziki na yake a hannunsa ba wanda kuma kabari na yake a hannunsa shi na abin da ake nema in ka rayu a duniya ka samu abin da za ka ci shi ne ake fi bige-bigen da ake yi a kan wannan ne me za ka ci shi ya sa alimawa kai abu abul atahiya yake to hasbuka ma ta al-qut eh ma akthar al-qut liman min ma hasbuka mimma tabtaghihi Abin da za ka ci a duniya ka tsaye akan sa ya ishe ka in dai ka samu abin da za ka ci ya isa ma a al-kusa liman da duk wanda zai mutu kuma zai kage yana da abinci da yawa to kaga ashe saboda abinci saboda tuwo bai kamata ka tashi daga kan manufa ba saboda tuwo saboda abin da zaka sa a baki sai ka rasa manufa ka zama baka da manufa a rayuwa ka zama dan yaki halis yaki haram ka zama dan dakon bata al'umma domin wasu su ci nasara su ɗaukaka sharrun nasi man yudhibu dinahu li dunya ghayri mafi sharrin mutane shine wanda ya yadda addinin shi ya lalace dan duniyar wanda tabbata shi ya yadda duniyar wanda ta tabbata shi kuma ya je game da azabar Allah ranar lahira a zuga mutum a ɗauke shi a bashi samanan kalilan ya siyar da al'ummarsa in ka mutu kuma shi kenan laswa azamu ku kabara ana yin ish wa idza adamu qabara sai na mutu ba zan rasa kabari ba akwai kabari da shi dama za ka ci ne ka ci kuma sai ka mutu in ka mutu kuma a saka a kabari shi kenan duk idan mutum ya fahimci rayuwa da baki da lissafin kenan in ka zauna a duniya su za ka yi ta ci ko biredi in kuma ka mutu a saka a kabari to shi kenan shi yasa dole musulmi ya zama yana da gaya ya zama yana da hadafi ya zama yana da manufa ya ishu da hadafi ya zama yana rayuwa don manufa ka rayu don manufa ba kawai ka rayu ba shi ke suna ruwaitowa a hikima suna cewa wai al'aqil ya akulu li ya isha wal ghafil ya ishu li ya akula wai mutum mai hankali yana rayuwa yana cin abinci ne don ya rayu shi kowawa yana rayuwa ne don ya ci tunaninsa kawai ciki shi ke kawai don ya ci to shi na aka ce to don ka rayu ke mai ai ma aksara man manyan ishu bila hadafi al'aishu laisa hadafa fi zafi don kawai ka rayu ai ba manufa ce. a'a labudda an ta'isha bi hadafin samin kuma dole ka rayu dan manufa manufan nan kuma madaukakiya shine sai suka ce wal mu'minu ya'kulu li ya'isha wa ya'budu rabbah musulmi mai imani shi kuma yana cin abinci ne dan ya rayu in ya rayu kuma ya bauta ba Allah wa hayatu kulluha ibada rayuwarsa gabaki ɗayan ta bauta ce ba wani bangare da mai imani abinda annabi ya karanta da mu da zaka ware ka ce shi ba ba ba ba ba ba ba ba addini kake yi ba ko kuma ba ba ba ba ibada kake yi ba komai hayatuka kullu halillah Rayuwar ka baki ne ta Allah ce kaga dole mutum ya rayu dan adadi da manufa ka zama kana da manufa a rayuwa akan me kake me kake son ka kai zuwa gare shi alal aqalli kafin Allah madaukakin sarki ya kaddara ajalin ka ya zo to me kaddama ma al'umma ka me kama addinin ka me kai kafin lokacin da mutuwar ka za ta zo kuma sannan maka san lokacin da za ka mutu ba ko yanzu ko an jima ko gobe ko nan da shekaru kaza to me kai me kai in ka mutu shi kenan akwai wanda da ya mutu kwanaki shi kenan an manta da shi shi ke an ji an turbide a kabari shi kenan an manta da shi a cikin al'umma ba wani abin da za a nuna a ce wane ne ya yi bai ya kalla da alkhairi a cikin al'umma wannan shine a tarihi wanda zai mutu mutane su manta da shi a ji mutum ya mutu amma shi nan kawai kama akuya ta mutu me ita ya dan ji damuwa yan kwanaki shi kenan kwanaki kaɗan shi kenan ya samu duk inda ma ya samu taniya mutumin da ya rasa akuya ya samu taniya ina zai tuno da wani akuya amma ka mutu a cikin al'umma al'umma ta rika damuwa saboda an rasa wani jihu an rasa wani mai yin wani abu mai mahimmanci a cikin al'umma to shine abin da ake buƙata. wannan al'imanu bi anna Allah huwa na tabbatar ma da mutum wannan in kai imani da cewa Allah shine mai azzatawa ba wanda ya isa azarta ka ko ya talauta ka sai Allah to zai sa ka zama kana da manufa a rayuwa kuma za ka zama kana aiki domin al'umma ta ci gaba domin addini ya tabbata sai ko da za ka rasa ranka shi ne abin da aka rasa a cikin al'umma to wasu ku waɗanda ba su fahimci arzazzaqu huwa Allah ko inna Allah huwa arzazzaqu ba to shi kenan sai su je su ce da al'ummar su sun yadda a ba su samanin qalilan a ba su kuɗi ɗan kaɗan su ce da al'umma su halakar da ita shi kenan su mutu ana la'anar su mutu ana alagayar an huta yanzu ba lalacewa ba ya za a ce wai mahaddacin alkur'ani wai a tara su mahaddata alkur'ani dubu shida a tara su wai suna addu'a wai wai Allah ya sa wannan gwamnatin wai ta dore a bauchi aka je aka je aka tara su aka ba su aka ba da kwangila su sun zo da niyyar su tafi da dubu hamsin hamsin sai ga sun bige da naira dubu ɗaya ɗaya wani ma bai samu ko ɗaya ba shin ya taso daga Nijar wani ya taso daga ibadan ko legas wani ya taso daga kano ya taɓa bauchi wani daga maiduguri an ba shi naira dubu ɗaya suka wawashe ƙur'anan ƙur'anan da suka yi karatuttukan da su suka wawashe akwai wulakancin da wannan makaranta alƙur'ani za su koma su zama haka ka gama gana limamu shafi tara almadallata kufra Allah ka shirye to wannan Allah subhanahu ala ya jawo hankalin mu kafirai abin da yasa suka ke da sun san Allah ne mai azurtawa amma girman kai da annuhu yadda suke gujewa suke tsere ma'ayoyin Allah shi ya jawo musu kamar sun musa cewa Allah shi ne mai azurtawa kuma sun tabbatar da Allah shi ne mai azurtawa Allah mara sarki ya ci gaba da mana bayani duk da ya jawo hankalin mu a game da tauhidi أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه yanzu wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi fuskarsa a kife a hada shi ya fi shiriya amman yamshi sawiyan ko ko wanda yake tafiya madaidaiciya ala siratul mustaqim a hanya wacce take mai kakkiya waye fi shiriya a cikin su waye yake da shiriya kaga alladhi yamshi sawiyan ala siratul mustaqim huwa ahada lallazi yamshi mukibban ala wajhi ba wanda yake tafiya fuskar ta akifa ba da ka yake tafiya kafafuwansa na sama malaman tafsiri suka ce wannan misali ne na mummuni da kafiri mummuni a kife yake tafiya kafiri a kife yake tafiya mummuni kuma shine yake tafiya ala siratul mustaqim sawiyan eh sawiyan a daidai yake tafiya ba a kishingida ba ba a shagida ba yana tafiya daidai kuma hanyar da yake tafiya akan ta madaidaiciya ce al imam qatada Allah madaukakin zaki ya ji kansa ya ce wannan ayar ana bayani ne akan abin da zai faru a lahira amma a cikin malaman tafsirin kusan shine tafi a wannan ra'ayi cewa a lahira mummunai za su zo a sirati su tafi lafiya lau su ko kafirai su ne za su zama za su yi tafiya mace ban ala wasu eh. fa a fiha bufi wal wa junudu iblisa jima'u a gani kifar da su za a yi a cikin al-sirati Nakibu za a kifar da su su fada cikin wuta akan sirati to al-imamu katada ya dauko wadancan ayoyin ya hada da wannan ayar ya ce a lahira ake nufi amma mafi yawancin malaman tafsiri sun ce misali ne Allah ke bugawa na masu imani da waɗanda suke kafarai masu imani su ne waɗanda suke tafiya akan hanya madaidaiciya wannan asiratul mustaqim din da Allah madaukakin sarki ya mana bayani da tun a farkon alqur'ani kuma kullum a sallah sai ka Allah sau goma sha bakwai cewa ya shiryatar da kai ita ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin al-imam ibn al-qayyim rahimahullah yace asiratul mustaqim ba a kiran as-sariqa hanya da as kuma har a yi mata sifa da al-mustaqim sai idan ta cika wasu sharuɗa daga cikin ya ce, istiqamatu da kasance hanya ce wacce take miƙe ba kwana hanya ce miƙe yi ita kadai ce a hanya ce miƙe da zaka wuce ba kwana to sannan ake ce mata asira kuma a yi mata sifa da al-mustaqim sannan sharaɗi na biyu ya kasance dole ita ce za a bi in ba ita kabbatu fito ba ba inda za ka ci dole ya kasance ita ce za a mace ita kaɗai ce hanya gari sai a kira ta da asirat kuma a yi mata sifa da almusuƙi sannan sa'atu halin mari ta kasance tana da yalwa duk wanda ya ce zai shigo ya shigo ba musulunci ba kenan musulunci na koran wani sai dai wanda yake da ya ga dama ko ya ga hagu ya ki shiga in mutum ya ga hagu ya ki shiga to shi sanin makansa amma siratul lahi wasi'un yas'u jami'al marri hanya ce duk wanda zai bi sannan kuma sharaɗa sharaɗanta na hudu al-imam al-qayyim yace buluguha ya kasance za ta kai ga mutum zuwa ga manufarsa sai a kira da as-sirat as Wannan shi ne Allah madaukakin suke ce masu imani su ne suka fi shiriya su ce suke kan shiriya ka san kafirai munafukai daga cikin abubuwan da suke yi sai suka ce ha'ula'i ahda wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahda min Ladina amanu sabila cikin sharrin munafukai sai su rika nuna waɗanda suka yi sai su rika cewa sun ga kafaran da ma ai sun fi musulma musulunci kanun musulunci ga kafirai ne ka je amerika ka ga rubon amana je ka ga bature ka ga yadda bature ke da rubon amana da kula da lokaci ya ce ban kafirai shi kuma musulmai ta zagin su a'a ba a ce musulmai ba su da ayyuka ba amma ka rika fifita kafirai kana cewa sun fi musulmai to wannan alama ce ta munafurci Allah ya faɗa da kansa su rika nuna masu imani suna cewa kafirai sun fi su kaga nan Allah musu raddi afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim gashi shi sawiyan yake tafiya ba a karkace yake tafiya ba sannan hanyar kuma da yake bi hanya ce wacce take ɗan kakkiyar hanya wannan na nuna mana duk mutumin da ya rike hanyar Allah ya zama akan manhajin ahlus sunna wal jama'a to ba za ka same shi yana da lafiya ba za ka sami shi ta talalabi a cin aƙida ba ba zai zama lalataccen mutum ba wanda bai da manufa sannan kuma ita kanta hanyar hanya ce mai kakkiya da ba za ta sa ka karɓa samun waɗannan matsalolin ba shi yasa ahlus sunna wal jama'a aqidatan wa manhajan babu cin karo tsakanin nassosan da suke tabbatarwa na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abin da ke da alaka da addini sabanin yan bid'a al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala ya siffanta su yace innahum mukhtalifuna fil kitabi mukhalifuna lil kitabi muttafiquna ala mukhalafati al kitabi yace hun mukhtalifuna fil kitab sun yi sabani akan alƙur'ani yan bid'a ba za su taɓa samun ittifaki ba a wata aya ƙwara ɗaya, yi maka tafsiri ki ittifaki ba مختلفون في الكتاب سن يسابني ا game da alqur'ani مخالفون للكتاب sannan sun saba ma alqur'ani sannan muttafiquna ala mukhalafati alkitab inda zaka ga sun yi ittifaqi shine wajen saba ma alqur'ani in dai kana neman ka ga sun to sai dai wajen da za a saba ma alqur'ani amma su a kan tafsirin wata aya ko aiki da wata aya to sai sun samu sabani to duk wannan yana karkashin afa man yamshi مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم waɗannan su ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara mana yau mu iya fassara su sai Allah subhanahu wata'ala ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi aya ta 23 da izininsa wanda kuma Allah zai ci gaba da mana bayani yana jawo hankalinmu mu yadda da cewa shine abin bauta na gaskiya wanda dama mawdu'in surar kenan tana tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala a janye dukkan wata bauta daga wani a bayar ma Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki shi ya tadda mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu ya kare mu daga fitinin zamani ya shirye mana da zuriyar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in oh, wanda yake tambaya yake ko babu mutashi ne na magana to shi ke na wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk